الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كاوم يوم شيا تعرفوا شيا تعرف وتن بالقعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يبو ليلة ذي حدود ثلاثين دا تقص وما شاء نياغ وتن تقص ميلادية دمو بي دمو مشاء بقي أولا مسلاتي ميتار البركة جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه دومن شي قبدا قراتم حديثي أتشل التاف ذات الأحكام من كلام خير الأنام واللفظ بالضم عالمي العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيني عليه رحمة الله من أتشين كتاب الحدود زام تاش حديثي ندري أكو <clears throat> دا حمسن دا بقوي hadisan da mala ya tara su waɗanda suke bayani akan hadduda na musulunci abubuwan da idan wani ya aikata ababen da aka tanada a masa na sakamako laifuffuka da Allah subhanahu wata'ala ya haramta su sannan ya tanadi hukuba ko ladabi na duniya ga wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa su ne ake ce musu hudud hadisan da malam yake mana bayani a kansu a yanzu hadisai ne da suke bayani a kan haddin zina tun daga hadisi na 354 da na 355 da na 356 da na 357 da na 58 زامو تاشي ندري اكو دهم سندبو مانع الجمائي رحمة الله عليه يتشي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة ورجلا أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحه ويدلل قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يطيح الحجارة يجنأ أن ينحني الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma sa ta gabata a wurare da yawa a cikin hadisai mabambanta da suka gabata a cikin wannan littafi ba sai mun nana ta wane ne abdullah ibn umar ba kowa ya san shi shine riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake bamu labari yace innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle yahudawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina ana da nau'in yahudawa guda uku akwai banu nadir akwai banu qainuqa akwai banu quraiza wannan su ne nau'ukan yahudawa da ake da su a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su a matsayin mazauna garin madina banu nazif da banu qainuqa da banu qurayza annabi sama ya rubuta takadda ta alƙawari da shi ga yadda za a zauna ƙasa ɗaya amma kowa ya addininsa ba tare da wani ya cutar da wani ba ba tare da wani ya tsangwami wani ba suka yadda da waɗannan ƙa'idojin a tashin farko amma ta tafiya sai tafiya sai banu ƙainuka su suka fara saba alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga garin madina tunda sun ci amana sun saba alƙawari waɗanda suka biye musu a cin amana da saba alƙawari su ne banu nabi wanda ta sanadiyya su ne aka sokar da wata hashr na ƙarshen su sune banu qurayza bayan an yi ghazwatul ahzab yaƙin haɗin kai ko yakin da kafirai suka ce su suke su ma annabi sama ki kwala a gama da annabi sama da sahabbansa da addinin musulunci to ashe banu quraiza da su aka shirya wannan sun ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari annabi sun sama bai sani ba sai da mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya sanar da shi su ma aka aika cewa aje a kore su har ma dai aka yanke musu hukunci manyansu aka karkashe manyansu matansu kuma aka ɗebe su a matsayin fursunonin yaƙi sakamakon cin amanar da suka to kafin wannan duka ta faru to waɗannan yahudawa wasu daga cikinsu sai suka zo wajen annabi sallallahu fa zakaru lahu anna imra'atan minhum wa zanaya sai suka faɗa ma ma'aiki sallallahu alaihi da wani mutum a cikin su da mata da mace da namiji sun yi zina da namiji da mace sun yi zina wannan ya kama da usulubin qur'ani ko da yaushe in za a yi bayanin zina sai ga mace ake fara faɗi الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وحكنا أن امرأة منهم ورجلا زنيا دوتما تاء تكنس دون متمي سنجزنا aka fara faɗin matar sannan aka faɗi namijin me yasa saboda su tari macen ita take jawo hankalin namijin mace su tari take jawo hankalin namiji har yayi lalata da ita to shi yasa an tashi ambata sai a fara ambatar mace kafin ambaci namiji waɗannan yahudawa suka ce mutum biyun nan sun yi zina a cikinsu a riwayar al'imamu muslim rahmatullahi alaihi an zo da wani mutum muhammaman majluda an zo da mutumin an shafa mushi gawayi a fuskarsa sannan kuma ana dukansa haka suka zo da shi haka suka zo da shi Fuskarsa an shafa mushi bakin gawayi sannan kuma ana dukan shi da bulala suka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zo da matar ba amma a anan labari kawai aka bamu cewa sun zo sun ce da mace da namiji a cikinsu sun yi zai faƙala lahu masu ulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yahuda wannan ma ta ji nuna fi fi sha'anin rajini ashe ba akwai hukuncin rajmi a cikin attaura ba التوراة لتاكن da aka ba ma annabi Musa alaihi salam wanda Yahudawa suna riya cewa annabi Musa take bi suna cewa annabi Musa take bi to littafin da aka ba ma annabi Musa alaihi salam shine at-Taura annabi ya ce ai akwai hukuncin rajmu a cikin hukuncin jefa mazinata guda biyu idan mazinata guda biyu sun taba aure hukuncin su shine a jefe su haka yake a cikin at littafin at-taura yana da bambanci da littafin injil littafin injil littafi ne na wa'azi babu hukunci hukunci a ciki amma littafin at-taura littafi ne da akwai shari'a a cikin sa akwai hukunci hukuncen halal da haram da hukunci hukuncen kisasi qarar qur'ani ya bamu labari cewa akwai kisasi a cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal ayn bil ayn wal udhun bil udhun wal anf bil-anfi was-sinna bis-sinn wal-juruha qisas sadaka littafin at-taura littafi ne na hukunci akwai hukunce hukunce a ciki sadaka manzo sai ya ce a ah, ashe a cikin at-taura ba akwai magana radu ba idan mutane guda biyu mace da namiji sun yi zina kuma dukkaninsu muhsanai ne sun yi aure hukuncinsu shine a jefe su faƙalu sai yahudawa maƙiya Allah sai suka ce nafdahuhum wa yudlelu ai babu rajum a cikin attawa idan namiji da mace suka yi zina a cikinmu hukuncinsu shi ne a attawara yufdahu a zo a kunyata su a samu gawayi a shafa musu a su, ko a shafa musu toka a yawo da su a titi wa yudladun sannan kuma a musu bulala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i haka qur'ani ya bada shaida kansu يكتمون الحق وهم يعلمون duk sufofin yahudawa ne ga gaskiya sun sani amma sai su koye ta قال عبد الله بن سلام سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه سيتي كذبتم قرياكتي عبد الله بن سلام شيني عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري sahabin annabi sama ne amma ba yahudi yana cikin yahudawa ya musulunta ana masa alkunya da abu yusuf wasu kuma suna ce masa abul harif ko abu yusuf ko abul harif yana cikin zuriya annabi yusuf alaihi salam inda za ka bi nasabarsa to tana kaiwa zuwa ga yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alaihi salam Abdullahi ibn salam malamai sun ce malaman sira sun ce sunansa Husayn da Sadu Al-Husayn ba Al-Husayn da Sinun ba Al-Husayn sunan baban Imran Imran ibn Husayn sahabin Annabi salama to a jahiliya sunansa Husayn da ya musulunta sai manzo sama sai ya canza masa suna sai ya sa masa Abdullah ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman sunan da Allah ya fi su ka sa ma ɗanka Abdullahi da Abdulrahman al zahabi rahmatullahi alayhi da zo sirarsa a cikin sirru alamin nubala Ya ce imam al-Habu yace Abdullahi ibn Salam imami ne jagora ne a addini al-Habu kuma malami ne masai lahu له بالجنة annabi sallama ya masa bishara da aljanna abdullahi ibn salam yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi sallama ya musu bishara a duniya ya kama sunansa ya faɗi cewa abdullahi ibn salam kai ɗan aljanna ne hadisin yana cikin sunan tirmidhi da isnadi sahihi yana cikin keɓantattun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta tun lokacin da manzon sama ya zo madina akwai riwayoyin da ke cewa saura shekaru biyu annabi sama ya rasu ya musulunta riwayoyi ne da basu inganta ba riwayar da ta inganta ita ce abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ya musulunta tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina da kansa ya riwaya kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaito yace na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na masa wasu tambayoyi guda uku domin in tabbatar da gaskiyar annabtarsa kuma annabi sama ya bani duka waɗannan amsoshin guda uku da annabi sama ya ba Abdullahi ibn Salam amsoshin tambayoyi guda uku da yayi yace ashhadu annaka rasulullah ce na shaida kai manzon Allah so da kai musulunta yace fa awwalu ma sami'tuhu minhu farkon abin da na fara jin manzon sama ya faɗa ce ya ayyuhan nas afshu salam wasilu al-arham وصل وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام yace farkon abin na fara ji daga manzo Allah sama kenan ce ya ayyuhan nasu afshu salam ya ku mutane ku rika yin sallama sallama na dauke gaba duk wanda ka mishi sallama kenan ka gama da shi ka nuna babu wata damuwa a لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي عن هم الأداوات أحيي صديقي أحيي عدوي عند دوئته لأدفع عني لأدفع لأدفع عني الشر بالتحيات لأدفع الشر عني بالتحيات haka limamu shafi ya ce ya ce lamma a fautu walam ahid ala ahadi lokacin da na zama mai yafiya ban kullum kowa a zuciyata a rahtu nafsiya min hammin adawati sai na hutar da zuciyata daga damuwa gaba uhayyi aduwi inda ru'yatihi shi in naga abokin gaba na sai masa sallama sai in gaishe shi لأدفع الشر عني بالتحيات لمن ان تنقل ايما كاينا شر اذا جاي سوى قال في السلام حديث سلم و الطعام فقلت اشيد ابنتي وصلوا الارحام تساد زمنتك وصلوا بالليل والناس نيام كفك أسلا دي درسوا سوغا متاني تنا بتشي انكو قي ودنا أبو بوان تدخلوا الجنة بسلام سيكو شقاء الجنة شكن أمين شن الله حديث السلام أوله السلام وآخره السلام ورواه عبد الله بن سلام يا أيها الناس أبشي السلام سنن شن تدخلوا الجنة بسلام روي هذا الحديث عن عبد الله بن سلام to shi yace farkon abin da ya fara da kenan shine Abdullahi ibn Salam Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ya rasu a hijira na da shekara 43 a zamanin sayyidina Muawiya radiyallahu anhu tsiransa da sayyidina Ali shekara uku to shine a lokacin da suka zo suka ce ai babu attababu hukuncin attawa babu hukuncin jifa jefa mazinata a cin attaura suka ce babu a cin attaura sai Abdullahi ibn Salam ya ce kazabtu ƙarya kuke inna fiha rajma lalle a cikin attaura, taura akwai ayar da take bayani akan jefa mazinata mazinata guda biyu in dai muhsanai ne sun taba aure to hukuncin su a jefe su haka yake a cikin at-taura saboda karfin hali fa atau bi tawrati fa nasharuha sai suka je sai suka kawo kofin at-taura suka je suka dauko at-taura fa nasharuha sai suka bude takaddun aka bude fa wada ahaduhum yadahu ala ayati rajmi, rajm sai ɗaya daga cikin su sai danna aya suna cikin Allah ko duk mutumin da ya karanta alqur'ani ya karanta sunna to zai san makircin waɗannan mutane kuma a yau su suke gudanar da duniya duniya hannunsu take Allah ta'ala ya ara musu shi abin da suka ga dama suka danna ayatul rajim ya danna ɗaya daga cikinsu kuma za ku ji kowa ya danna miskini masaki ne ba wada ahaduhum yadahu ala ayatul rajim ɗaya daga cikinsu sai ya danna aya ya sa hannunsa sai ya danna aya da take bayani akan jifa fa qara ma qablaha wa ma ba'daha sai ya karanta ayar da take sama da ayar take ƙasa sai ya karanta ayatul rajim din shi ne ai har yanzu idan suka ga jahilai zai ce ku da ma allanta. ta Allah na kuma ya ce ma sallar da kuke ma bana ta tabbata a gare ku sai ce fawailul musallin sai ya tsaya fawailul lil musallin ba wannan aya ta alquran halaka ta tabbata ga masu sallah sai ya tsaya fawailul lil musallin halaka ta tabbata ga masu sallah sai suna suke sallah ba ku kuke sallah ba shi yake amma ya ci gaba mana su waɗanda masu sallar alladhina hum an salatihim sahun ɗaya daga cikin malaman tafsiri yace alhamdulillahi alladhi lam yaqul alladhina hum fi salatihim sahun alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suke rabkana a game da sallar su lokacin sallah ya su ci gaba da shagoliyar su ba dalili karta suke ko ludo ko wani abu na hira kila fira kwallo suke suna ji ana sallah ko wani musu da bai da amfani kawai shikenan suna ji ana sallah ana kira sallah ba za su ba to su ake nufi ana ba alladina hum fi salatin sahun ba ba ma fi rafkanuwa a sallar su ba fi rafkanuwa a sallah da kowa ya shiga uku kenan mun gane to sai suka yi sai ya danna ayar ya karanta ayat take kafin ta ya karanta ayat take bayan ta amma ita sai ya karanta sai danne ya sa hannu ya danne فقال له عبد الله بن سلام anhu sai عنه sai sagirna abdullah ibn salam sai ya ce masa irfa yadak daga hannunka fa rafa'a yadahu sai daga hannunsa fa idza fiha ayatul radmi sai ga aya take bayani akan jefa masu zina balo-balo ba kunya ba tsoron Allah da ya danne ta faƙala sadaka ya muhammadu sai wannan da ya danna sai ce eh abdullahi bin salam da ya faɗi wannan maganar ya ce akwai ayatul rajim gasa sai kamar irin bai sanin ba ne ya haka ce ai ko gasa akwai tashi kuma adaran mun su ne alaramma ne daga cikinsu alaramman attaura ne in ya inganta a ce attaura na da alaramma alaramma ne malami ne a cikinsu amma ya wannan tsiyar kaga su ne al-maghdubu alaihim al-maghdubu alaihim al-yahud arafu al-haqq amma ne wa taraku tibaahu sun san gaskiya amma ba za su bi gaskiya ba shi yasa duk mutumin da ya sani yake aiki da saninsa to huwa shabihun bil yahud sai da yayi kama da yahudawa fa amara bihi man nabi sallallahu alaihi wasallam fa ma sai man sama yace waɗannan mutanen guda biyu da suka yi zina a je a jefe su sai aka jefe su qala abdullahi ibn umar yace da shi aka je wajen jefe su فرأيت الرجل يدنأ على المرأة يطيح الهجارة shi na ga mutumin ya je ya fashi ta gaban matar yana kare ta daga duwatsu shi dutsen ya ta shafarsa irin yadda zakara yake yana jin yunwa ya koto ya je ya yi kiwo shi ke na abin da ya samu sai zai ba kaza wai har yanzu da za su tafi lahira bai yadda ya targa shi mutuwa ba sai dai shi ya riga ta bai san ya ga mutuwarta saboda yadda ta shiga zuciyar shi da sharri so daga sai ya shiga gabanta yana kare ta mala al-jumma'i rahmatullahi alaihi yace "Yadda wa ayyan hani yana karkata ɓangaren da take ar-rajulu alladhi wada'a yadahu ala ayati rajmi huwa Abdullahi ibn suriya mutumin nan da ya dora hannunsa akan ayatul rajmi ya danne ta bai san a ganta sunansa abdullah ibn suriya al-imam al-mulaqqin rahmatullahi alaihi yace wa kana a'wara ido ɗaya yake da shi kuma shi yasa na ce muku musaki ne ma ido ɗaya yake da shi amma ɗayan ma shi amanne yake ba ba abin gaskiya duka bai gani ɗaya bai gani da bai gani da shi tabbas ɗaya kuma bai ganin gaskiya da shi shi na Abdullahi bin Suriya bai Yahudi yana cikin manya-manyan Yahudawa wannan hadisin hadisi ne da yake da girman lamari malamai sun fitar da wasu hukunce-hukunce a ciki daga ciki suka ce akwai jawazu tahkimi baina ahli dhimma ya halasta idan ana zama kasa ɗaya kafirai kafiran amana domin waɗannan yahudan kafiran amana ne domin an kulla takadda da su an kulla alƙawari da su kuma an rubuta kafin su warware kafiran amana ne to ya halatta alƙalin musulunci ko shugaban musulunci in sun kawo kansu sun ce suna son a musu hukuncin musulunci a musu shine jawazu tahkimi baina ahli dhimma ya halatta a yanke hukunci a yi ma ahli dhimma kafiran amana hukunci da musulunci al-imam abu al-abbas al-qutubi rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa al-mufhim da al-imam al-qadi iyad a cikin littafinsa ikmalul mu'lim dukkaninsu sun yi magana kusan iri daya ga lafazin al-imam abu al-abbas al-qutubi yace fa idza tarafa'a ahlu zimmati ila al-imam idan kafiran amana suka kawo ƙara a wajen shugaban musulunci ko alƙalin musulunci fa in kana ma rafa'uhu zulman idan ƙarar da suka kawo ta kasance ƙara ce ta zalunci ɗaya daga cikin ya zalunci wani kal al-udwani kamar kisan kai wal udwani kai su kuma ƙetare iyaka wani ya ƙwace ma wani wani abu sai su kawo ƙara misali a yanzu muna da shari'a court sannan muna da kotunan da suke conventional tun daga magistrate har zuwa supreme court kotunan turawa kotunan da turawa suka ban mu a kansu kotunan shari'ar musulunci kotunan da turawa suka zo suka tarar da su a tare da mu to sai kafiri kirista misali a Najeriya da ake da kiristoci sai su zo su ce za su suna bukatar a musu hukunci sun yadda da hukuncin musulunci to idan ya kasance rigima ce a tsakanin junansu ɗaya ya zalunci ɗaya walgafa ko kuma ɗaya ya ƙwace ma wani wani abu hakama bainahum wa mana'ahum minhu bila khilaf malaman musulunci gabaki ne sun yi ittifaki cewa babu laifi shugaba ya yanke musu hukunci ya hana mai zalunci zalunci ya karbo wanda aka ya ma wanda aka zalunta hakkin sai mai rasa babu sabani abin da ya shafi zalunci da kwaci da shiga hakkin wani idan kafaran amana suka zo suka ce gashi a musulunci. hukunci to kai tsaye malaman musulunci ba su sabani ba a wannan ba wa amma in lam yakun kadhalika amma idan ba hukunci bane da ya shafi haƙoƙa a tsakanin junansu fal imamu khayyarun fil hukmi bainahum wa tarkihi inda malikin wa shafi'i to an ba shugaba zabi a wajen al-imamu malik da al-imamu shafi'i rahmatullahi alaihi ba an ba shugaba ko gwamnati ko ko alƙali zabi in ya ga dama ya musu hukunci in ya ga dama kuma ya ce su tafi su tafi ma majalisar ko su tafi inda suka yadda da shi an ba shi zaɓi a wajen al'imamu malik da al'imamu shafi kuna gane karatu in ya kasance haƙoƙa ne a tsakanin junansu to malamai ba su yi saɓani a kan cewa ya musu hukunci ba amma idan ba irin wannan bane kamar irin hukuncin zina wannan to a wajen al'imamu malik da al'imamu shafi rahmatullahi alaihi ma an ba alƙalin musulunci zaɓi in ya ga dama ya musu hukunci in kuma bai ga dama ba kai ya musu gaira anna malikan ra'a anna al-i'rad anhum aula amma duk da haka da al malik ya ce an ba shugaba zaɓi ko alƙali zaɓi to a wajen al malik ya ce shugaba alƙalin ya ƙi musu hukunci shi ya fi so shi a wajen malik ya ce ya fi fa in hakama hakama bi hukmin Isla. in zai musu hukunci da hukuncin musulunci zai musu domin su suka ce ne su suka ce sun yadda kuma ba a matsa musu ba su suka ce sun yadda suka kawo kansu kamar yadda a ƙasar na arka samu a wasu jihohi da aka jaddada shari'ar musulunci aka samun waɗanda ba musulmai ba idan rigima ta haɗa su sai su ce su kotun shari'a za su ce a nan ƙasar an samu wannan sannan a zamanin annabi sama a rika samun haka domin sun san annabi sama ba cin hanci babu rashawa babu magu'i, ba tsumbure a cin hukuncinsa sallallahu alaihi wasallam غير أن الشافعي قال لا يحكم بينهم في الحدود amma shi al'imamu shafi ya ce ba zai musu hukuncin hajji ba amma dai wannan hadisin hujja ce da ke hujja ne da ke tabbatar da cewa ne gashin nan manzon sa mai hukuncin haddi ko wa abu hanifa ta yahkumu bainahum ala kulli hal al imam abu hanifa yace mm, in dai suka zo ko da hukunci ne musu yin hukuncin shi yafi amma sai Al'imam الإمام أبو العباس القطبي سيتي والأولى ما صار إليه مالك amma abin da ya fi shi ne abin da Imam Malik ya tafi an ba shugaba zaɓi. idan ya ga dama ya musu hukunci idan bai ga dama ba kuma ya ce su tafi domin me domin shi ne ya dace da aya alqur'ani alqur'ani yana faɗa mani na cewa fa in ja'uka fahkum bainahu aw a'rid anhum qarar Allah subhanahu wata'ala ya ce idan suka zo wajenka suka ce ka musu hukunci to fahkum bainahu kai hukunci tsakaninsu aw a'rid anhum in kuma ka ga dama ka kauda kai kake musu hukunci ka ce su tafi haka qur'ani ya ba annabi sama zabi sannan wannan ba khususiyar manzo Allah ta sama bane hukunci ne har abada so da yau alƙalin musulunci da wanda ba musulmi ba zai zo wajensa ya kawo masa ƙara ko ya kawo wani bayani cewa gashi a cikinsu wani ya zina to an ba shi zaɓe in ya ga dama ya masa hukunci in ya ga dama kuma ya ce ya tafi duk wanda ya daidai ne to amma malamai suka ce amma ai al'imam Malik kuma yana da wata magana domin ya ce duk wanda ya daidai ne amma wanne ya fi a wajen shi kayyayi ko kuma ta ya ce kayyayi shi ya fi to shine sai abul abbas al-qurtubi rahmatullahi alaihi sai ya da amsa sai ya ce yana ganin abin da ya sa al malik ya ce kai yayin shi yafi domin izgilanci ne kila ma ya kawo su kuma ba dole bane an musu wannan hukuncin su yadda da shi shi yasa al-imam malik ya ce ka a shi yafi amma dai mu tsaya a magana ta farko cewa ne an ba shugaba zabi in ya ga dama ya musu hukunci in ya ga dama ne domin shi shine nassan Alƙur'ani. Ƙur'ani ya ba manzo Allah ta sama daɗi. fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum idan suka zo wajenka in ka ga dama ka musu hukunci kuma ka ga dama ka kauda kai ka kyale suka ce su yi gaba su tafi kotun da suka yadda da ita a musu hukunci a can mun gane to wannan hukuncin yana da muhimmanci sosai a musulunci kafiran amana da ake zaune da su a ƙasa ɗaya idan wani daga cikinsu ya kawo ƙara kotun musulunci za a masa hukunci da shari'ar musulunci ko ba za a masa ba wannan ita ce maganar da tafi an ba alƙali zaɓi in ya ga dama ya yi in kuma ya ga dama ya sallame su ya ce su gaba shi ba zai musu hukunci ba su tafi su je hukuncin da suka tsara ma kansu na molanka su bi mun gane hukunci na biyu da malamai suka fitar a cikin wannan hadisin suka ce annal halil kuffaru mukhatabuna bi furu'i shar'i shin kafirai tunda sun kafirce ma tauhidi ai shin ranar lahira idan Allah ta'ala ya tashi zai musu hukunci za a musu hukunci har da kin yin sallah da suka yi ko kuwa za a musu hukuncin kawai kafirci da suka yi ne akwai sabani tsakanin malaman usulul fiqh akan wannan wasu sun tafi akan cewa laysu mukhatabina bi furu'i shar' kunce kuncin da suka shafi fiqh ba su shafe su ba tunda sun kafirce ba za a tambaye su game da sallah ba za a tambaye su game da azaka ba ba za a tambaye su game da azumi ba da sauran hukunce hukunce wasu kuma malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa hum mukhatabuna bi furu'i shar'i hadda kunce hukuncen shari'ar musulunci Hukuncin-hukuncin fikihu ranar lahira Allah zai musu hisabi ba su yi aiki da su ba kaga za a musu hukunci biyu kenan hukuncin kafircewa da kuma hukuncin kin yin aiki da hukunce musulunci ina jin mun gane hukunci na hudu na uku malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai ulul islami ala ghairihi musulunci na saman duk wani addinin da ba shi ba shi yasa dama Allah ta'ala ya siffanta shi da me wa muhaiminan alayhi Qur'ani da musulunci su suke saman kowane littafi su suke saman kowane addini in ce tashi mun gane kun ga shine wannan so daga musulunci yana dama hadisi kuma ya tabbata mun sun ce al-islamu ya'lu wa la yu'la musulunci kullun shi ke sama su daga ranar da kaga musulmai sun koma a ƙasa to su je su binciki kansu la tahimu wa la tahzanu wa antum al'alawna in kuntum mu'minin dai daga cikin malamai yake cewa nahnu al'alawna sanadan wa matna mu muke sama amma Allah ya sa sharadi ya ce in kuntum mu'minin in kun zama kuna da imani to ku kuke sama daga musulmai in sun yi da musulunci su suke sama hukunci na ƙarshe shine annal yahuda qaumun ghadiruna kadzabuna yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaqtumuna al yahudawa kullum mayaudaran mutane ne maƙaryata ne maciya amana ne suna juya magana daga yadda aka aje ta sannan kuma suna ɓoye gaskiya alhali sun san gaskiya kuma duk inda ka samu bayahudi haka yake za a yi sulhu da su amma sai sun ci amana duk kuma sulhun da kaga <clears throat> bayahuda ya yi da shi to a ƙasa ya fahimci shi ke da nasara sau da haka shi sa ya yi da wannan sulhu amma duk sulhun da ya fahimci cewa shi ke ƙasa to ko da ya yi da shi a tashin farko to labudda min an yaghdar ya yi gado sai ya ci amana sai ya walwala wannan alƙawarin da aka yi da shi ga su nan muna kalla abin da ke faruwa yanzu na ganin abin da suke mayan uwan filistinawa da yadda suke da madinatul qudus da yadda suke ma almasjid al-aqsa duk muna gani shi. yau shekara nawa aka kirkira kasar isra'ila da yadda aka tattaro su bayan Hitler ya watsa su yi musu kisa kisan ƙare dangi da suke cin shi holocaust arqamul maharaka aka tattaro su Amerika da Ingila suka tattaro su suka tara su suka kirkiro musu ƙasarsu aka ɗibi ƙasa ta musulmai mutane na kallo kowa ya sani aka ɗibi ƙasar Filistinawa aka ba su kaga ne wannan ka yi yahudawa duk mutumin da yake jin abokanai shi ne ko akwai abin sha'awa a cikin rayuwarsu to ya canza ma kanshi tunani duk waɗannan abubuwan da kake ganin ana yi na shagalta su suke kula da su su suke kirkirar su fina-finai ne na batsa hotunan batsa da ake sawa a waya duk su ne ƙungiyoyin da ake kafa na saban Allah duk su suke kafa su su ne ba wasu ba akwai littafin da ake danganta musu ko the protocols of the learned elders of zion protocolat kama isiyu a cikin wannan littafin da ake cewa su suka haɗu suka rubuta shi sun faɗi cewa za su mallaki abu uku a duniya in suka mallaki waɗannan abubuwan guda uku to sun mallaki duniya gabaki ɗaya na farko suka ce za su mallaki press A sahata abin da ya shafi kafafen yada labarai su zama su suke kula da su a kalla yau ko littafin nasu ne ko ba nasu ba ne yau ka kalla su waye suke suke suke rike da kafafen yada labarai in wani abu zai faru a kasar sai ku ji labari daga waje amma ba ku ji labari a cikin kasar sannan na biyu suka ce za su riƙe gold kuɗi dukiya yau waye suke kula da bankuna bankuna sun suwaye bankuna dukiya kowa yanzu tana ina tana banki duk wani mai kuɗi ko nawa ya mallaka to da banki yake takama kuma ko nawa mutum ya mallaka a harkar kasuwanci yau a duniya to zai iya cin bashin banki kuma bashin nan na riba ne sai an ɗora mishi riba sun ce za su mallaki wannan sannan na uku suka ce za su mallaki security tsaro na duniya yau tsaro a hannun wa yake in za a yi masojojin ku training sai an sa su a ciki akwai lokacin da ake ba da labarin wani shugaban kasa da aka yi a najeriya masu tsaransa isra'ila ya ke su aka musu training su suke kula suna da mossad hukumar leƙen asirinsu da tsaro kowa sun san me yake gudanarwa suna iya kula da yaro tun yana ɗan matsiri su fahimci me suke sanya musu kuma su bibiyar rayuwarsa har ya biya musu bukatarsu duk waɗannan su ne yahudawa Qur'ani ya ɗauki ayoyi masu yawa yana mana bayani akan sharrin Yahudawan nan suratul baqara ta mana bayanin su suratul ali imran ta zo ta yi suratul nisa'i ta zo ta yi suratul ma'ida ta zo ta yi bayani akan Yahudawa suratul tauba ta zo ta yi bayani akan Yahudawa duk Qur'ani ga yana cike yake da bayani kan waɗannan miyagun halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya jalabu duniya da su to a takaice wannan hadisin yana bayani akan hukuncin wanda ba musulmi zai zo ya ce a yanke masa hukunci musulunci ya halatta alkali na musulunci ya masa hukunci karanta hadisin karshe mun gama da wannan bangaren kenan wa ana bi hurra ta rabi Allahu anhu anna rasul sama qala law anna rajulan aw qala imra'an tala alayka bi ghairi idnika fa khadabtahu bi hasatin fa faqa'ta aynahu ma kana alayka min dunah daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu abdurrahman ibn sakhar shi ma tarjamar sa hadisin hadisin ke kafin wancan shi ya ruwaito mana shi Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna rajulan da wani mutum aw qala imra'an da rajul da imru'un dukkan mutum ittala alayka ya leƙo maka ta windanka ko ta ƙofar ka bi ibnika ba tare da izininka ba fa khadabtahu bi hasa sai ka samu wani dan dutse sai ka sa shi a tsakiyar yatsunka guda biyu sai ka tsitta masa a ido fa faqata aynahu sai ka tsiyayen masa da idan sa kwara daya ma kana alayka bin junah ba ka da laifi kawai kana zaune a ɗakinka sai ka gani yana leko maka ta windo ko kuma yana leƙowa ta gefen ƙofa ko kana bayi sai wani ya laɗe ya je yana leƙa ka ko yana leƙa matarka kai kuma sai kai sa'a sai ka samu dutse sai ka jefa idan shi da shi sai idan ya tsiyaye ma kana alaika min juna, ba ka da laifi ko an je gaban alƙali ba abin da za a <laughs> الإمام الملقن رحمة الله عليه يتي هذا الحديث أدخله المصنف في الحدود شو وانا حديث دقنقن الإمام الجمائي يقاوش عشان عدي أما قا فسكة كاوش وهو مما زاده على العمدة الكبرى ينا إيه لك تشن حديثا دبي كاوس بقى تشن ببن التافس على العمدة الكبرى الإمام الجمائي ينا دولنا للتافس كمينا دا العمدة الكبرى وكأنها مناسبة توقع يد مي على تقاوش أنا أن الشارع جعل مقابلة نزره إلى الشخص من سير البادي رميه بالحصى شرع المسلمين تاسع مقف متمن ديزو ينالي أنك ميزيغني ya zo yana leƙenka me yake so ya gani yana so ya ga tsaraicin to tun da ba da yi ba sai aka ce to idan shi a shi da idan idan bai da amfani kun gane kama ja'ala muqabalata zina bil jaldi aw al wajhi wa ghayri dhalik kamar yadda in kuma mutum ya zina aka ce a masa bulala ko kuma a jefi shi kun gane fikin hadisi mutumin da ya je yana leka wani tsaraicin shi yake son ya gani me son ya je ya tsare ya ga tsaraicin wani ne shi me zina ne wace zinar manzo sun ya ce al'ainu tadni ido na zina wa zinahan nazuru zinar ido kallo haka manzo sama ya lissafa su hanci na zina baki na zina kunne na zina kafa na zina hannu na zina sai manzo sama ya ce wal farju yusaddiqu aw yukadzib al'aura ita ke gaskatawa ko kuma ta karyata akai matakin ƙarshe shi yasa shauki rahmatullahi alaihi a wani baitin sa mai ban sha'awa yana lissafa matakan da ne ce nazratun fabtisamatun fa salamu fa kalamun fa maw'idun fa liqa shi nazratun daga kallo ake farawa kullul fawahishi mabdaha min an-nazari wa mu'zamun nari min mustasghari shirari والمرء ما دام ذا عين يقلبها بأعين الغيظ موكول إلى الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسهول عاد بالضرر دو تبدو ولا بلاء إذا كجاء أك تولد إدو إدو يباري صدق إدو كفار قلب نظرة قلو أكفار شي shi sa wata rana annabi يا ya وان سيدنا عبد الله بن عباس al-fadl ibn abbas ya dora shi suka suna tafiya akan abin hawa matashi kyakkyawa sai ya hango wata yarinya kyakkyawa shi kuma lokacin ya a lokacin ya kusan balaga bai balaga ba sai ya kama kallon yarinyar nan ya sai manzon sama ya juyo da kaina ko da ido daga idanuwa su suke ja to shine sai aka ce ido na zina me zinar ido ita ce kallo kallo shi yasa duk mutumin da Allah ta'ala ya jarrabe shi da kallon bata ko ta talabijin ko ta waya da ya Allah ta'ala kuma bai kai shi ya aikata zina ba zunubi haka daga cikin daga cikin matakan zunubi wani na haifar da wani Duk mutum ya dimance yana aikata karamin zunubi to ana jin masa tsoro wata zai aikata babba shi yasa maganin baɗika a fara shine kullul fawahishi mabdaha min an-nazari duk wata alfasha da kaga an aikata ta to farko daga kallo ne kallo ake fara wa mu'zamu an-nari min mustasghari shirani in kaga wuta ta ci gari to asalin ta daga ashana haka ne ko ba haka bane ko daga wuta ya karama wal mar'u ma dama da ainin bi'ayinil bi'ayinil ghidi mawkulun ila al-khatar kaga ɗan adam matukar yana da idanuwa guda biyu shi yasa malam bin baz rahmatullahi alaihi aka taba tambayar sa aka ce shin ka taba damuwa da baka da ido ai makaho ne ko yace wallahi bai taba shiga damuwa ba da bai da ido aka ce saboda ne alga ta malam yace ina fatan da izinin Allah hisabi na zai yi sauki Allah ba zai min hisabi a ido ba in gane hikima bai gani da ido mu ba ga nuna ta kalle kalle ba wani abun ba kai niyya kalla ba ka kalla yanzu misali ka zo ka dan bude talabijin kana kallon NTA Allah ya sa su gyara wai za ka kalli labaran ƙasa abubuwa na kuke tsalla mara takin. za ka iya kirga su ka bi titi yanzu daga nan ka tafi kaza kai wata yar tafiya kila iya ba mu da su da yawa ka shiga kaduna ko ka je abuja ko ka je kudancin najeriya fastoci nawa za ka gani ka dan sai jarida wai kana karantawa mai shafi tamanin ko mai shafi hamsin ana buɗe shafi na biyu sai ka gabata sai ka ga abin da bai kamata ka kalla ba da haka nake ko ba halin da muke ciki ba kenan shi yasa sai kai hadda ta ka zo za ka jawo aya qur'ani ta ƙi zuwa hadisin manzo Allah sama ya ƙi zuwa ka haddace wani ɗan baiti ya ƙi zuwa to ka je ke to banda kuma wanda shi da gangan ma yake kalla da gangan ya tsara ma kansa waye shin ka bude abubuwa ne marasa kyau ga sunan kala kala abinda ba zai bari baban shi ya gani ba abinda ba zai bari mama shi ta gani ba in yana da mata ba zai yi ta ga wannan abin ba ba zai da ƴaƴan shi su gani ba amma shi kadai shi ya kebe zai ta duba duban shi a waya shi ya sa a Sheikh Fawzan Fawzan rahmatullahi alaihi yace shi bai da talabijin a gidan shi bai da talabijin an tambaye shi ce shi bai taɓa siyan talabijin ba yana nan da ran shi shi bai taɓa siyan talabijin to mu dai ga mana Allah ya gafarta mana to shi ne munasabar wannan hadisi tunda zina ta al'aura ta kai ma matsayin a ce a ma mutum bulala ɗari ko a jefe shi to zinar ida ita kuma da a ce mutum wani zai yi kai sa'a ka jefa idan shi to ko an je gaban alƙali ba ko. wannan hadisin malamai sun yi saɓani a kansa al'imamu malik rahmatullahi alaihi bai tafi akan aiki da shi ba yana ganin cewa an kai haka sai ka biya diya amma al'imamu shafi rahmatullahi alaihi ya ce ga zahirin hadisi kuma hujja ta tabbata ga al'imamu shafi yana sau da haka magana sai ita ce tafi zama daidai cewa da wani zai aikata haka to bai yi laifi ba hujjar da malikiya suka bada sun kawo wata ƙa'ida ta fiqh suka ce al-ma'siyatu la tudfa'u bil ma'siyah suka ce saɓo ba a tunkuɗe shi da sabo wadda ya yi saɓo ce ko ba saɓo sabo bane kowa ya yi ittifaqi zina la'ayin kenan ko sannan kuma kai kuma ka jefa idan shi ka yi saɓo. in ji su al-imam shafi ce, a ai raddu sa'il ne raddu sa'il ne idan wani yanzu ya shigo maka ya kama ka duka manzon da sallama ya ce ka kyale shi wani ya zo gidanka ya ce ka man kutila duna mali fa huwa shahid man kutila duna nafsi fa huwa shahid man kutila duna ahlihi fa huwa shahid kaga kila sai da kuka yi buga an buga sannan ya karka sai aka ce mutum ya shahada so da aka da wani zai yi haka da nassin hadisi ga shi hadisin nan ba gogagge ba ne hadisi ne da har yanzu yana nan kuma zahirinsa ga abin da yake nunawa ba laifi ba ne Allah ya sa masu leƙawa kasi ko ba shi kenan ba Allah ya sa masu leƙawa kasi mummunar ɗabi'a ce Allah shiryatar da mu Allah shiryatar da matasanmu Allah maɗaukakin sarki ya saka matanmu Allah maɗaukakin sarki ya shirya mana zuriyarmu Allah albarka a cikin rayuwarmu don Allah malam idan aka cimma wani kabari a inda ake yin aikin hanya sai aka ga mamacin bai yi komai ba duk da yawan shekarun da ya yi a ƙasa bai yi komai ba don Allah malam ko wata alama ce da zai nuna mutum waliyi ne to wannan ba akwai hadisai da suka zo cewa ƙasa ba ta cin gawar annabawa da shahidai abdullahi jabir ibn abdullah ku ji wannan jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ya rasu a yakin badar a yakin uhud afwan babansa abdullahi ibn haram jabir sahabin annabi sallama to baban babansa abdullahi ibn haram an kashe shi a uhud a shekara ta uku bayan hijira zamanin sayyidina muawiya sayyidina muawiya ya zama khalifan musulmai da ittifaki gabaki daya a shekara ta arba'in da yan watanni to daga wannan lokacin ka kirga misali a ce ma a shekara ta arba'in din abin ya faru daga shekara ta uku shekara ta nawa kenan talatin da nawa talatin da bakwai haka ne sayyidina muawiya rabbi radiyallahu anhu wani dalili ya jawo za a yi aiki a madina a daidai makabartar shuhada na uhud aka yi nufin a buɗe gawawakinsu a canza mu a buɗe kaburburansu a buɗe a da su wani waje jabir radiyallahu anhu ya ce ni na buɗe kabarin mahaifina abdullahi ibn haram ya ce daidai lokacin da ake yakin uhudu sa'an da aka masa ya zama sanadiyar mutuwarsa a fuska aka masa sai ya haka a haka aka kai shi ya ce da muka je muka gan shi ga yi lafiyar shi lau yadda aka sare shi ya haka da hannun aka rufe shi haka yake ya ce sai na tafi sai na jawo hannun kuma hannun ya biyo ni bai kambare ba yadda hannuna ke aiki haka ai yana da rai ne ko ya ja hannun ya ce sai muka ga jinin gashi nan yana nan kamar yanzu aka ji masa ciwo ya ce sai muka maida to alama ce amma ba kuma a zo a ce tabbas ɗari bisa ɗari ba sai dai a ce alama ce ta fata mun gane ga wanda ba nassi ba ne dama ya ce shi shahidi ne ko kuma nassi ne ya ce shi waliyi ne in nassi ne ya ce shi waliyi ne na shi kenan aka faɗi sunan shi amma in ba haka mace sosai a ce ana masa fata akwai alamomi da yawa da suke nuna mutum ya sami kyakkyawar cikawa ba kawai wannan ba yanzu misali manzon sa sama ya ce almu'minu yamutu bi arqil jadi mummuni yana rasuwa ne a gagoshin shi ya zuba shikenan aka yi mutum ya mutu kawai shikenan sai aka yi goshin shi ya zuba sai Allah alhamdulillah alham ai wani waliyi ne a a musulunci sai dai a ce ana masa kyakkyawan fara cewa ga cikin alamomin da annabi sama ya faɗa to gashi ya samu wata daga ciki man kana asiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda yace la ilaha illallah karshen magana sa kenan ya rasu dan aljanna ne dan wani ya faɗi la ilaha illallah ba za mu zo muna rubuta shi mu ce mun ga dan aljanna ba sai dai mu ce muna masa fata domin akwai dalilin da zai iya sa ya faɗi la ilaha illallah amma ba dan aljanna bane shi kun gane to haka ake mu'amala da waɗannan abubuwa so da kan an ga wannan alama ba kawai shikenan sai a zo ana ta tutiya ai ta yama idi ba sai dai a ce ana fata yanzu kwanaki ina jin ko a ƙasar Jordan ne kila wasu ku sun ga clip din wani lada ne ya rasu a masallaci ya gama kiran sallah ya gama kiran sallah zai bude Qur'ani yana karanta sai aka zara ya gama kiran sallah irin su hulabi haka suna kun san masallatin su manya akan yi wani abin nan me ake ce mishi irin abin nan da mutum zai dan haka ya dan sa bayan shi huta kamar wani dan bango to ya zo haka ya haka shi an zara to kaga alamatu husnil khatima alama ce ta kyakkyawar cikawa amma ba za a zo a ce ai shi kenan ya gama kiran sallah kuma ya karanta qur'ani dan aljanna ne a ana masa fata cewa ya cika da kyau amma tsakanin shi da Allah zai iya yiwuwa akwai wani abin da kuma ya zama ba haka bane mu abin da mu sani ba tsakanin shi da Allah so da kake kyawun zato shi yasa Imam Tahawi rahmatullahi alaihi Abu Ja'far a cikin aqidarsa yar karama yake cewa wala nabzimu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar shi mu aqida ahli sunna wal jamaa babu wani mutum da zai mutu ba nafsi yazo yace shi dan aljanna bane mu zo mu ce kawai dan aljanna babu wani mutum da zai mutu ba nasi bane yazo ya ce wana na wuta mu zo mu ce wane ne sai dai muna kyautata zato ga wanda ya kyautata sannan muna jin tsoron azaba Allah ga wanda ya nuna wannan ita ce ka'ida mu fahimci wannan Allah ya gane da mu sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh